to zan ka duba za ka ga bishiyar gwanda ita kanta in ka samu saiwan bishiyar gwanda amma gwanda namiji ka samu saiwan ka jiƙa shi a ruwa ya kwana suka ce idan mutum ya dage shanye shi insha Allah ta'ala in dai matsalar mara ko sanyi ne ko wani abin da ya shafi matsala na ƙwayoyin halittar mahaifa ƙwayoyin halittar mara na ɗa namiji ya ce shi ma Allah da ya wuce maganarsa namijin gwanda saiwarsa ake samu to ya za a gane namijin gwanda shi ne aka ce sai a samo wadda baya aihuwa bai yaya shi ne namijin gwanda